ba ah, to jama'a barka mu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya ah, yanzu haka kuma muna tare da murja kunya da ta shahara a shafukan wato sada zumunta musamman ma na tiktok to kai tsaye murja kin ga abin da lauyoyinki suka ce menene martaninki a kai Eh to gaskiya ni ma na ji abubuwan da suka je saboda ba na ma social media kwana biyun nan. So WhatsApp na kiyawa to sai na WhatsApp ina naga an turo min sun yi magana akan like kamar irin sun ce sun janye hannu ku daga al'amurori na kuma sun yi nadaman kasancewa lauya ina. To abin da yake faruwa a nan shine akwai wannan matan nan yan Yizba ni na manta sunanta wallahi to sai suka je suka same ta akan suna so a bada belin murja. sai matan ta ce za su ba da belin murji amma sai na zo za su sake ni in tafi an gama kes da ni amma sai na zo na dafa ƙur'ani ana yi mun bidiyo na rungumi ƙur'ani na yi rantsuwa da ƙur'ani cewa ba zan ƙara ko wani abu da nake komai da komai na social media ba na da rantsuwa da ƙur'ani ana yi mun bidiyo na ce ba zan iya wannan ba wannan shine babban abin da ya faru sai to sai aka ce zan tafi za a ba da wannan ɗina on 16 watan da ya shige za a ba da beli na za a sake ni kaza na dawo social media na komai da komai wancan watan da ya wuce da wannan on 16 din ta zo sai suka ce in ƙara bari sai wannan watan mai din nan da muke ciki on 16 on 16 na wannan watan shi ma ya shigo a lokacin nan bana kano kamar irin eh, on 16 sha biyar ga watan bana cikin garin kano kuma ba na fostin a duba akawunt ina ban yi fostin ba sai on 16 da suka kira da na kirawo na ce yanzu a yaya ake ciki sai aka ce zan iya ci gaba da fostin ina amma in kiyaye wasu abubuwan da zan yi fostin a cikin akawunt ina to saboda gudun problem sai na bar cikin garin Kano na yi handilin na ce to ni na fita daga cikin garin Kano so zan ci gaba da kwastin dina mun yi da su amma bisa doron ka'ida in kiyaye abubuwan da zan dinka yin kwastin dina magana ta domin Allah kenan a to wato murja kunya kin ce kamar kin yi tambaya a su lauyoyin naki ne kika tambaya suka baki izini ko kuwa ita babbar kotun jihar Kano lauyoyi ne magana da su lauyoyinki ko kuwa dai wasu lauyoyi na daban lauyoyi na da muke sabida wanda ya ɗaura gamar komai a kai tijjani gandu Shi ne wanda a lokacin da aka buƙaci takardar fili da wane ne wane ne aka ce tijjani gandu ne zai yi akan haka sannan da aka zo wannan watan bifo wannan sai nake cewa sai nake mai complain na ce ba oga ya za a ce account ina babban account a ce har yanzu ba zan yi posting a cikin wannan account din nawa ba ai zai iya mutuwa sai aka ce insha Allahu za a san me za a yi kafin on 16 na wannan watan da muke ciki to har lokaci ma ya kure na ce to me ma abin da za a yi din kawai a bari lokacin ya cika sai in ji me za su ce amma ai duk duniya sun san cewar akwai kes din da za a gama shi wannan watan on 16 da shi haka ne to on 16 na wannan wata din ya zo to su me suka ce a kan ci gaba da shari'a tunda kowa yana jira ya ji me aka yi on 16 haka ne To amma abin da waɗansu mutane suke cewa shine hata shi mai magana da ainihin yawon babbar kotun jihar Kano ya ce su a hukumance kotu sun hana ki hawa shafukan sada zumunta. sannan kuma a yanzu haka watakila kin jefa waɗanda suka karɓi belin ki a cikin tsaka mai wuya. Baki fargabar wani abu wato watakila ko zai iya samun waɗanda suka amshi belin ki tunda yanzu a iya cewa ko kin bar Kano. Yawwa shine ai abin da nake gaya maka na ce duk abin da suka saka na bi shi daidai da kuskure ɗaya ban musu ba hasali ma ni waya na ajiye shi nai a gefe sai dai in dawo in yi status in ɗan tallata abubuwa na business ina wane kaya sabida sallah in sassaka in wuce wurin amma abin da ya shafi midiya ma bana ma son hawan takar ma na abin da zai bata mini rai sannan kuma ai fostin na duniya det ne lokaci ne da shi da komai ga date ina nan a duba ban fara fostin ba sai da aka yi on 16 tun na samu wannan maganganun na cewa zan iya kuma a shi baristan nawa ga shi nan ya dubi girman annabi Muhammadu a cikin asibitin nasarawa muka yi da shi na ce ni ban ga amfanin beli na ba kuma ban ga amfanin fitata daga gurin nan ba muddin ba zan fastin ba saboda sana'a ta ce a nan nake rufa wa kaina asiri da sauran wanda suka dogara da ni da shi nake rufa asiri ba zan iya tafiya ba muddin a ce ba zan yi fastin ba kana ji sai ya ce wannan maganar zancen banza ce idan yanzu aka yi belin ki in dai kin fita daga cikin nan gurin shikenan za ki iya yin abinci ai idan an ba da beli daurin ta ne kaman an sake ka ne amma sai ki kiyaye ni da shi muka yi haka yanda muka yi wannan maganan da ni da barista na akan cewar zan iya yin posting dina wannan normal ne sanda na ce ba na bukatar ibelin tun da ba zan ci gaba da posting ba ba na so ibelin dina su banni sai ya ce a karki damu yanzu dai ai belin din aka yi zaki iya kaza after then sai nake jin wasu abubuwa wanda sai dai mu sashi a sahun zargin na cewa ba mu san menene kuma yake faruwa ta ƙasa ba ban san kuwa ne ba ban kuma san komai ba ne ba sai dai in ce ubangiji Allah ya kiyaye mana gaba wannan shine abin da na sani akan shari'a ta haka muka yi dabaru sana kuma batun Qur'ani in dafa Qur'ani in rungumi Qur'ani yan Najeriya ce ni in dafa in ce na daina kaza haka kawai in ɗauki Qur'ani a matsayina na musulma haka without no reason in rungumi Kur'ani, a mun bidiyo ina rantsuwa da shi I can't. To yanzu waɗannan sabbin fayafayen bidiyo da waƙoƙin da kika ɗauka kina yi, kin ce kin yi su ne bayan sha shida ga watan Mayu. Sannan wato ita kotu ta ce kada a yi, ke kuma yanzu kin dawo kina yi. Yanzu idan suka sake kama ki, wato yaya za a yi kenan? Ni na ce ma zan zo Kano, Sabida abin da ya sa na ce zan zo ni an tabbatar min da an gama kes ɗina an yi komai. Kuma bayan na dawo na ci gaba da rayuwata sai kuma na ji wani abubuwa yana tashi daga baya. Ka gane? Shari'a an gaya min an gama sabida tun lokacin da ake shari'an so biyu na taɓa zuwa kotu lauyoyi suke zuwa su suke zo mana da abin da ya faru a kotu. su za su zo su ce mana ga abin da ya faru ga abin da ya faru don haka da maganar su nake aiki da kuma maganar wanda na san cewa wakilai ne a gaba so wannan dalilin ne yasa na ce ni zan zo in ji menene yake faruwa kuma afta wannan wani abu ne aka ƙara yin shi ka gane magana na to amma yanzu ita kotun jihar Kano da kuma fasarar lauyoyi shine wannan umarnin ba da ke beli ana ganin kin saki waɗannan sabbin fayafayen bidiyo kin kare doka yanzu haka ma watakila 'yan sanda na neman ki wato watakila za ma su iya kama ki idan har suka iya cin miki. Na farko babu yanda za a yi ka je ka karya umarnin kotu ka karɓo. Saboda ni tun ina ƙarama ake irin wannan da ni. Ko ba gaskiya ba babu hujjan da za ta sa a ce ina da yaƙini akan kotu ta bani izini akan kan kaza kuma sai in zo in ci gaba da yin wannan abin. wanda kafin lokacin wannan kes din ma ya faru na yi alkawari na barin Najeriya saboda wannan abin shine abin da yake ba mutanen garin Kano bacin rai to tunda ni ina zame musu bacin rai ina abin da ba abin da suke so bane a cikin garin to zan bar musu kasan wannan shine abin da na yanke tun bibo wannan to sai wannan lokacin nan ya zo ya faru saboda haka baristas ina mun yi magana da su akan cewa zan iya yin posting ina ba ni da matsala amma dinka kiyaye wasu abubuwan. To gashi yanzu murja lauyoyin naki sun fito bayan jama'a sun faɗa miki cewa kada ki ki bi doka. amma wato eh, watakila ko a iya cewa ko kin yi watsi da su kin ci gaba da postin ɗin kina hawa social media to yanzu abin tambaya murja shine eh, kamar tunda kin fara samun matsala da su nan naki eh, yanzu wato kuma kina so ki koma Kano za ki koma ki sauya waɗansu lauyoyin ne ko kuwa da kanki za ki rika shiga kotu domin ki ainihin kare kanki? Ubangiji Allah shi ne zai warware shi, kuma Allah shi ne zai dubi idan mai gaskiya ya mishi afuwa bisa gaskiya da ya tsaya a ta kansa ta bigiran bangaren Ubangiji. Gaskiya ɗaya ce, ba ni da hurumin da zai sa wa'annan mutanen haka kawai in yi musu kage don wani ra'ayi na ko don kaza in ina midiya wannan rayuwa ta ne part of midiya na rayuwa na layi haka ne babu dalilin da zai saka haka kawai na saka su a cikin na yi musu karya ko na musu sharri na san Allah ba zai banni ba ba komai ne yasa nake cin nasara ta ba shine gasgata wanda ya gasgata ni wannan shine magana wannan abin Allah ne ya san menene shi kuma Allah shi nake roƙa akan ya warware wa kowa menene wannan abin kuma na na san cewa zai yi ko da a ce ba ni da wasu lauyoyi idan na je zan je da kaina ga yanda muka yi da su ga ni ga su ga duk wanda aka yi da mutane sama da mutum nawa a asibiti a lokacin ya fi mutum ya fi akalla za su kai mutum ashirin a lokacin da za a veli na an fita da aka yi wannan magana na ce babu inda zan je na fasa fita yanzu murja kunya baki jin tsoron tunda yan sanda watakila sun sa koma suna neman kama ki a bisa umarnin kotu da ake kai tunda kin koma shafukan sada zumunta baki da wata fargaba abin da ya sa bani da fargaba gaskiya ce take aiki aka sun haka kuma Allah yana ganin komai wannan shine dazu kin yi magana cewa ke kanki ma kina ganin kamar an takura miki a Kano kina son ki ban Najeriya idan kin bar Najeriya nan shi murja za daina saka bidiyo da hotunan ki a shafukan sada zumunta tunda dama shine ake ta wannan maganar Ina so dai ka sani dariya da yammacin nan. Ya za a yi in daina hanyar cin abinci na ce ai. a nan nake samun abin da zan rufa wa kaina asiri zan rufa wa kaina asiri da kuma wanda suke tare da ni duka Allah ubangiji subhanahu Ala ya rufa mana asiri ta nan nake neman abinci na kawai sai in ce maka lallai sai ka daina wannan aikin da kake yi sai ka haukace ko ka rasu ko ka je kana sata yanzu kamar tunda jama'a musamman ma a arewacin Najeriya na ganin kamar ya wato ya dace ki daina waɗannan abubuwa da kike yi akwai wata sana'a ko aikin da za a sauya miki ke kuma ki ce kai ni dai na ajiye wannan abin zan rungumi wata sana'ar bayan wannan tunda dai watakila mafi yawan al'umma kila ba su son wannan abin. Eh to da a ce ina da sana'ata ina da jari na mai karfi wanda na san cewa zai iya maye mun wannan gurbin kai na rantse da Allah ko a wayata ma kai ma ba za ka same ni ba kuma social media duk duniya ce ba wai iya na je duk duni ko aka bari kake in dai ba ku zuwa kai ka rasu aka saka ka a ciki aka tila maka kasa ba ba da maka zabu ko in dai ko a karkashin kaza kake in kana da data ka iya siyan waya ka bude kai amma ni yanzu na samu sana'a ta tafkeken jarin da zai rike ni kamar wannan wallahi wallahi tallahi ni biyan me sai dai in yi posting din abubuwan da ya shafi sana'a ta ai ni ma na gaji amma kuma yanzu bani da sana'a dole ne in yi saboda in rufa wa kaina asiri saboda gujewa shiga wani halin dan mutum yanzu baya da inda zai je ya samu kuɗi ka saba kuma ka ci abincin ka koshi wani naka ya zo jikinka ya ci mutum sai je ya shiga wani halin kuma wanda ya fi wannan muni duk da ni a guri na social media ba mummuna ba ce ba abu ne mai kyau kawai wasu ne ba su da ba sa lakin akan abin a nan yankin amma to yanzu murja ibrahim kunya wasu na cewa tun lokacin da kike a hannun hukumomi ana ta jita jita cewa kin gudu kin bar najeriya to yanzu kin gudu din kin bar najeriya ne ko kuwa dai har yanzu kina ciki ni tun yaushe baka ga sai ta wasa kake waya da ni ba baki cikin najeriya kenan na tafi ai ni na tafi tun a lokacin nan na gaya musu ai na ce ni bakin kan ai wannan kes din ma shekara ɗaya da ta wuce a baya nake son tafiya babu abin da ya ajiye na a cikin Najeriya cikin Kano illa wannan abubuwan da suka zo na ina yin abba gida gida kamar yadda na faɗi ba 'yan siyasa ba ce ni abba gida gida kawai nake yi kuma lokacin zaɓe na jira na je na dangwala mai ne abin da Allah Ubangiji ya bani a matsayin wacce nake da damar da zan iya wani abin na kuma yi din na zaɓe shi. kuma nake da burin in fita daga cikin garin na ci gaba da tafiya ta na ci gaba da rayuwa ta inda nake sannan kuma abu ne wanda kowa ya sani a lokacin duk a duba tun lokacin da aka buga wannan abin ne shigowa ta Kano kafin nan muna can tare da sifofotu ba a Kano ba muna rayuwar mu wannan abin shi ya kawo ni kuma an gama ina da buri na haɗa kaya na in sake juyawa inda nake wannan abin ya zo ya faru To kuma alhamdulillahi al'amari komai ya wuce, kotu ta ba da beli. Lauyoyi na sun ce min zan iya postin dina amma bisa kiyayewa ba kowane bidiyo zan dinka ba. Sun yanka min on 16 ga wata, sannan ban yi komai ba sai da na bari wannan on 16 din ta cika on 16 da aka umarce ni a wancan watan idan ya wuce on 16 zan ci gaba da postin na kirawo waya na ce to yaya ake ciki aka ce a'a. in bari tukunna sai wannan watan mai din nan on 16 da shi in Allah ya da komai ya kiliya amma in san wani fastin zan dinka yi kuma haka aka yi ga ina nan ku duba on 16 ne na fara yin fastin dina da aka gama komai dan haka ban da matsala da kowa sannan dukkan wanda ya san cewa ni murja yana da fushi a kaina na bata mai rai to don Allah dan annabi ya yi hakuri ya yafe min na yi imani ga Allah ba zai sani na idansa ba. To jama'a barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. yanzu haka kuma muna tare da murja kunya da ta shahara a shafukan wato sada zumunta musamman ma na TikTok. To kai tsaye murja kin ga abin da lauyoyinki suka ce menene martaninki a kai? Eh to gaskiya ni ma na ji abubuwan da suka je saboda ba na ma social media kwana biyun nan. so whatsapp na kiyawa to sai na whatsapp ina naga an turo min sun yi magana akan like kamar irin sun ce sun janye hannu ku daga al'amurori na kuma sun yi nadaman kasancewa lauya ina to abin da yake faruwa a nan shine akwai wannan matan na yan yizba ni na manta sunanta wallahi to sai suka je suka same ta akan suna so a bada belin murja sai matan ta ce za su ba da belin murji amma sai na zo za su sake ni in tafi an gama kes da ni amma sai na zo na dafa ƙur'ani ana yi mun bidiyo na rungumi ƙur'ani na yi rantsuwa da ƙur'ani cewa ba zan ƙara ko wani abu da nake komai da komai na social media ba na da rantsuwa da ƙur'ani ana yi mun bidiyo na ce ba zan iya wannan ba wannan shine babban abin da ya faru sai to sai aka ce zan tafi za a ba da wannan ɗina on 16 watan da ya shige za a ba da beli na za a sake ni kaza na dawo social media na komai da komai wancan watan da ya wuce da wannan on 16 din ta zo sai suka ce in ƙara bari sai wannan watan mai din nan da muke ciki on 16 on 16 na wannan watan shi ma ya shigo a lokacin nan ba na kano kamar irin eh, on 16 sha biyar ga watan ba na cikin garin kano kuma ba na fostin a duba account ina ban yi fostin ba sai on 16 da suka kira da na kirawo na ce yanzu a yaya ake ciki sai aka ce zan iya ci gaba da fostin ina amma in kiyaye wasu abubuwan da zan yi fostin a cikin account ina to saboda gudun problem sai na bar cikin garin Kano na yi handilin na ce to ni na fita daga cikin garin Kano so zan ci gaba da kwastin dina mun yi da su amma bisa doron ka'ida in kiyaye abubuwan da zan dinka yin kwastin dina magana ta domin Allah kenan a to wato murja kunya kin ce kamar kin yi tambaya a su lauyoyin naki ne kika tambaya suka baki izini ko kuwa ita babbar kotun jihar Kano lauyoyi ne magana da su lauyoyinki ko kuwa dai wasu lauyoyi na daban lauyoyi na da muke sabida wanda ya ɗaura gamar komai akai tijjani gandu Shi ne wanda a lokacin da aka bukaci takardar fili da wane ne wane ne aka ce tijjani gandu ne zai yi akan haka sannan da aka zo wannan watan bifo wannan sai nake cewa sai nake mai complain na ce ba oga ya za a ce akawun ina babban account a ce har yanzu ba zan yi posting a cikin wannan account din nawa ba ai zai iya mutuwa sai aka ce insha Allahu za a san me za a yi kafin on 16 na wannan watan da muke ciki to har lokaci ma ya kure na ce to me ma abin da za a yi din kawai a bari lokacin ya cika sai in ji me za su ce amma ai duk duniya sun san cewar akwai kes din da za a gama shi wannan watan on 16 da shi haka ne to on 16 na wannan wata din ya zo to su me suka ce akan ci gaba da shari'a tunda kowa yana jira ya ji me aka yi on 16 haka ne To amma abin da waɗansu mutane suke cewa shine hata shi mai magana da ainihin yawon babbar kotun jihar Kano ya ce su a hukumance kotu sun hana ki hawa shafukan sada zumunta. sannan kuma a yanzu haka watakila kin jefa waɗanda suka karɓi belin ki a cikin tsaka mai wuya. Baki fargabar wani abu wato watakila ko zai iya samun waɗanda suka amshi belin ki tunda yanzu a iya cewa ko kin bar Kano yauwa shine ai abin da nake gaya maka na ce duk abin da suka saka na bi shi daidai da kuskure ɗaya ban musu ba hasali ma ni waya na ajiye shi nai a gefe sai dai in dawo in yi status in ɗan tallata abubuwa na business ina wane kaya sabida sallah in sassaka in wuce wurin amma abin da ya shafi midiya ma ba na ma son hawan takar ma na abin da zai bata mini rai sannan kuma ai postin na duniya det ne lokaci ne da shi da komai ga tek ina nan a duba ban fara postin ba sai da aka yi on 16 tun na samu wannan maganganun na cewa zan iya kuma a shi ba baristan nawa ga shi nan ya dubi girman annabi Muhammadu a cikin asibitin nasarawa muka yi da shi na ce ni ban ga amfanin beli na ba kuma ban ga amfanin fitata daga gurin nan ba muddin ba zan fastin ba saboda sana'a ta ce a nan nake rufa wa kaina asiri da sauran wanda suka dogara da ni da shi nake rufa asiri ba zan iya tafiya ba muddin a ce ba zan yi fastin ba kana ji sai ya ce wannan maganar zancen banza ce idan yanzu aka yi belin ki in dai kin fita daga cikin nan gurin shi kenan za ki iya yin abinci ai idan an ba da beli ɗaurin lala ne kaman an sake ka ne amma sai ki kiyaye ni da shi muka yi haka Iyan da muka yi wannan maganan da ni da barista na akan cewar zan iya yin postin dina wannan normal ne sanda na ce bana bukatar ai belin tun da ba zan ci gaba da postin ba bana so ai belin dina su banni sai yace a karki damu yanzu dai ai belin din akai zaki iya kaza after then sai nake jin wasu abubuwa wanda sai dai mu sashi a sahun zargin na cewa ba mu san menene kuma yake faruwa ta ƙasa ba ban san su wane ne ba ban kuma san komai ba ne ba sai dai in ce ubangiji Allah ya kiyaye mana gaba wannan shine abin da na sani akan shari'a ta haka muka yi da barisa na kuma batun Kur'ani in dafa Kur'ani in rungumi Kur'ani yan Najeriya ce ni in dafa in ce na daina kaza haka kawai in ɗauki Kur'ani a matsayina na musulma haka without no reason in rungumi Qur'ani a mun bidiyo ina rantsuwa da shi I can't. To yanzu waɗannan sabbin fayafayen bidiyo da waƙoƙin da kika ɗauka kina yi, kin ce kin yi su ne bayan sha shida ga watan Mayu. Sannan wato ita kotu ta ce kada a yi, ke kuma yanzu kin dawo kina yi. Yanzu idan suka sake kama ki, wato yaya za a yi kenan? Ni na ce ma zan zo Kano, Sabida abin da ya sa na ce zan zo ni an tabbatar min da an gama kes ɗina an yi komai. Kuma bayan na dawo na ci gaba da rayuwata sai kuma na ji wani abubuwa yana tashi daga baya. Ka gane? Shari'a an gaya min an gama sabida tun lokacin da ake shari'an so biyu na taɓa zuwa kotu lauyoyi suke zuwa su suke zo mana da abin da ya faru a kotu. su za su zo su ce mana ga abin da ya faru ga abin da ya faru don haka da maganar su nake aiki da kuma maganar wanda na san cewa wakilai ne a gaba so wannan dalilin ne yasa na ce ni zan zo in ji menene yake faruwa kuma afta wannan wani abu ne aka ƙara yin shi ka gane magana na to amma yanzu ita kotun jihar Kano da kuma Fasarar lauyoyi shine wannan umarnin ba da ke beli ana ganin kin saki waɗannan sabbin fayafayen bidiyo kin kare doka yanzu haka ma watakila 'yan sanda na neman ki wato watakila za ma su iya kama ki idan har suka iya cin miki. Na farko babu yadda za a yi ka je ka karya umarnin kotu ka karɓo saboda ni tun ina ƙarama ake irin wannan da ni. Ko ba gaskiya ba babu hujjan da za ta sa a ce ina da yaƙini akan kotu ta bani izini akan kan kaza kuma sai in zo in ci gaba da yin wannan abin. wanda kafin lokacin wannan kes din ma ya faru na yi alkawari na barin Najeriya saboda wannan abin shine abin da yake ba mutanen garin Kano bacin rai to tunda ni ina game musu bacin rai ina abin da ba abin da suke so bane a cikin garin to zan bar musu kasan wannan shine abin da na yanke tun bibo wannan to sai wannan lokacin nan ya zo ya faru saboda haka baristas ina mun yi magana da su akan cewa zan iya yin posting ina ba ni da matsala amma in dinka kiyaye wasu abubuwan to gashi yanzu murja lauyoyin naki sun fito bayan jama'a sun faɗa miki cewa kada ki ki bi doka amma wato eh, watakila ko a iya cewa ko kin yi watsi da su kin ci gaba da posting ɗin kina hawa social media to yanzu abin tambaya murja shine eh, kamar tun da kin fara samun matsala da lauyoyin nan naki eh, yanzu wato kuma kina so ki koma Kano za ki koma ki sauya waɗansu lauyoyin ne ko kuwa da kanki za ki riga shiga kotu domin ki ainihin kare kanki. Ubangiji Allah shine ne zai warware shi. kuma Allah shi ne zai dubi idan mai gaskiya ya mishi afuwa bisa gaskiya da ya tsaya a ta kansa ta bigiran bangaren Ubangiji. Gaskiya ɗaya ce ba ni da hurumin da zai sa wa'annan mutanen haka kawai in yi musu kage don wani ra'ayi na ko don kaza in ina midiya wannan rayuwa ta ne part of midiya na rayuwa na layi haka ne babu dalilin da zai saka haka kawai na saka su a cikin na yi musu karya ko na musu sharri na san Allah ba zai banni ba ba komai ne yasa nake cin nasara ta ba shine gasgata wanda ya gasgata ni wannan shi ne magana wannan abin Allah ne ya san menene shi kuma Allah shi nake roƙa akan ya warware wa kowa menene wannan abin kuma na san cewa zai yi ko da a ce ba ni da wasu lauyoyi idan na je zan je da kaina ga yanda muka yi da su ga ni ga su ga duk wanda aka yi da mutane sama da mutum nawa a asibiti a lokacin ya fi mutum ya fi akalla za su kai mutum ashirin a lokacin da za a yi veli na an fita da aka yi wannan magana na ce babu inda zan je na fasa fita yanzu murja kunya baki jin tsoron tunda yan sanda watakila sun sa koma suna neman kama a bisa umarnin kotu da ake kai tunda kin koma shafukan sada zumunta baki da wata fargaba abin da ya sa bani da fargaba gaskiya ce take aiki akasin haka kuma Allah yana ganin komai wannan shine ɗazu kin yi magana cewa ke kan kima kina ganin kamar an takura miki a Kano kina son ki bar Najeriya idan kin bar Najeriya nan shimurja za ki daina saka bidiyo da hotunan ki a shafukan sada zumunta tunda dama shine ake ta wannan maganar. Ana so dai ka sani dariya da yammacin nan. Ya za a yi in daina hanyar cin abinci na ce ai. A nan nake samun abin da zan rufa wa kaina asiri. zan rufa wa kaina asiri da kuma wanda suke tare da ni duka Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rufa mana asiri ta nan nake neman abinci na kawai sai in ce maka lallai sai ka daina wannan aikin da kake yi sai ka ce ko ka rasu ko ka je kana sata yanzu kamar tunda jama'a musamman ma a arewacin Najeriya na ganin kamar ya wato ya dace ki daina waɗannan abubuwa da kike yi akwai wata sana'a ko aikin da za a sauya miki ke kuma ki ce kai ni dai na ajiye wannan abin zan rungumi wata sana'ar bayan wannan tunda dai watakila mafi yawan al'umma kila ba su son wannan abin. Eh to da a ce ina da sana'a ta ina da jari na mai karfi wanda na san cewa zai iya maye mun wannan gurbin kai na rantse da Allah ko a wayata ma kai ma ba za ka same ni ba kuma social media duk duniya ce ba wai iya na je duk duniya ko aka bari kake in dai ba ku zuwa kai ka rasa aka saka ka a ciki aka tila maka kasa ba ba dama ka zaɓi ce in dai ko a ƙarƙashin kasa kake in kana da data za ka iya siyan waya ka buɗe ka yi amma ni yanzu na samu sana'a ta tafkeken jarin da zai rike ni kamar wannan wallahi tallahi ni biyan me sai dai in yi posting din abubuwan da ya shafi sana'a ta ai ni ma na gaji amma kuma yanzu bani da sana'a dole ne in yi saboda in rufa wa kaina asiri saboda gujewa shiga wani halin dan mutum yanzu ba da inda zai je ya samu kuɗi ka saba kuma ka ci abincin ka ka koshi wani naka ya zo jikinka ya ci mutum sai je ya shiga wani halin kuma wanda ya fi wannan muni duk da ni a guri na social media ba mummuna ba ce ba abu ne mai kyau kawai wasu ne ba su da ba sa lakin akan abin a nan yankin amma to yanzu murja ibrahim kunya wasu na cewa tun lokacin da kike a hannun hukumomi ana ta jita ta cewa kin gudu kin bar najeriya to yanzu kin gudu din kin bar najeriya ne ko kuwa dai har yanzu kina ciki ni tun yaushe baka ga sai ta wasa kake waya da ni ba Baki cikin Najeriya kenan? Na tafi, ai ni na tafi tun a lokacin nan na gaya musu ai na Ni fatin kan ai wannan kes din ma shekara ɗaya da ta wuce a baya nake son tafiya babu abin da ya ajiye na a cikin Najeriya cikin Kano illa wannan abubuwan da suka zo na ina yin abba gida gida kamar yadda na faɗi ba 'yan siyasa ba ce ni. Abba gida gida kawai nake yi kuma lokacin zaɓe na jira na je na dangwala mai ne abin da Allah Ubangiji ya bani a matsayin wacce nake da damar da zan iya wani abin na kuma yi din na zaɓe shi kuma nake da burin in fita daga cikin garin na ci gaba da tafiya ta na ci gaba da rayuwa ta inda nake sannan kuma abu ne wanda kowa ya sani a lokacin duk a duba tun lokacin da aka buga wannan abin ne shigowa ta Kano kafin nan muna can tare da sufofotu ba a Kano ba muna rayuwar wannan abin shi ya kawo ni kuma an gama ina da buri na haɗa kayana in sake juyawa inda nake wannan abin ya zo ya faru To kuma alhamdulillahi al'amari komai ya wuce, kotu ta ba da beli. Lauyoyi na sun ce min zan iya postin dina amma bisa kiyayewa ba kowane bidiyo zan dinka ba. Sun yanka min on 16 ga wata, sannan ban yi komai ba sai da na bari wannan on 16 din ta cika on 16 da aka umarce ni a wancan watan idan ya wuce on 16 zan ci gaba da postin na kirawo waya na ce to yaya ake ciki aka ce a'a. in bari tukunna sai wannan watan mai dinnan on da shi in Allah ya da komai ya